ونرثه ما يقول ويأتينا فردا kuma za mu gaji abin da ya bari na dukiya da ‘ya'ya bayan mun hallaka shi, kuma zai taho zuwa gare mu ranar alkiyama yana shi kaɗai, tilo an saɓule masa duk abin da yake jin daɗi da shi na dukiya da matsayi.